Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Litinin 19 ga watan Fabrairun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a kanmu da wannan lokaci baba yakubu makeri ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar Ƙungiyar manoman albasa a jamhuriyar Nijar ta gudanar da taronta na shekara-shekara inda take nazari akan ayyukan mambobinta. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirin sana da rashin ta yi, akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Najeriya da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. shugaba donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa ya yi imani ƙasar rasha ta samu nasara fiye da da mata yi zato wajen sukurkuta tsarin a amurka ta hanyar yin katsalandan a zaben shekarar 2016 a saboda matakin bincike daban-daban na wata da watanni da wannan katsalandan ya haifar a cikin wani saƙon da ya rubuta a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce idan har burin ƙasar rasha shine haifar da rudani hargitsi da tashin hankali a cikin amurka to ta samu nasara fiye da duk yadda ta yi zato a saboda kwamitocin bincike da ke zama da ayyukan bincike daban-daban da kuma ƙiyayyar da ake nuna wa jam'iyyar republican amurkawa ku buɗe idanunku in ji trump a cikin sakonnin da ya ta turawa na tsawon sa'o'i a kafar twitter shugaban na amurka ya ci gaba da sukar binciken da ake yi akan alakar da ke tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa da rasha haka kuma trump ya soki lamirin mai baya shawara kan harkokin tsaron ƙasa hr mcmaster wanda ya faɗa a ranar asabar cewa an samu gamsassun hujjoji cewa ƙasar ta rasha ta yi kutse a zaben na amurka wanda aka yi a cikin shekarar 2016 kwana ɗaya bayan da babban mai bincike na musamman robert mula ya gabatar da takardun tuhumar wasu 'yan ƙasar rasha su goma sha uku da wasu hukumomin rasha su uku da laifukan ƙaddamar da yakin farfaganda domin gurgunta zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da taimakawa trump domin ya ci zaɓe. a cikin wani sakon da ya aike a twitter trump ya ce ba wai na ce rasha ba ta kutse ba ne a'a cewa na yi tana yiwuwa rasha ce ko china ko wata ƙasa ko wasu ƙungiyoyi ko kuma wani ne ma ya yi zaune a kan gadansa a gida a gaban kwamfutan sai hakan trump ya ce sai dai abin da master ya manta bai faɗa ba shine 'yan rasha ba su yi tasiri a sakamakon zaben na shekarar goma sha 2016 ba kuma duk wani haɗin baki an yi shi ne a tsakanin rasha da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton da wasu 'yan jam'iyyar democrat trump ya ci gaba da cewa mark master bai kula da yadda jam'iyyar democrat ta sarrafa kudinta na kamfe ba sai dai zargin cewa trump na da alaka da rasha game da zaɓe wani jirgin saman kasar iran ya yi haɗari a cikin tsaunukan zagros kuma mutane 65 ne da ke cikinsa duk sun mutu in ji kamfanin dillancin labaran kasar iran rahotannin farko na cewa mutane 66 ne cikin jirgin amma daga bisani sai aka gane cewa mutum guda ya makar bai samu shiga jirgin ba jirgin dai ya bar birnin tehran ne jiya lahadi da safe akan hanyarsa ta zuwa yasuj da ke lardin isfahan wanda yake tafiyar kilomita 560 ne hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar ta iran ta tura tawagar ta zuwa inda wannan hadarin ya faru amma buji da tsananin iska haɗi da dusan kankara sun hana jirgi mai saukar ungulu kaiwa ainihin inda hadarin ya faru sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bi sahun sauran shugabannin duniya wurin nuna alhini game da wannan mummunan haɗarin majalisar ɗinkin duniya ta yi baƙin ciki kwarai da gaske sakamakon wannan haɗarin don haka tana miƙa ta'aziyarta ga 'yan uwan waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su da ma ɗaukacin jama'ar ƙasar ta iran na wannan rashin in shi biyu bayan takunkumin da kasar ta iran ke fuskanta ya sa take ci gaba da kasancewa da tsoffin jiragen sama domin hakan ya hana ta samun damar sayan kayan gyaran jiragen sama a kasar wannan nema ma sa ake ta yawan samun haɗura a cikin kasar a waɗannan shekarun da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc harkokin siyasar ƙasar afghanistan sun ƙara sai ƙara muni suke yi a jiya lahadi a lokacin da aka samu gwamnan lardi na biyu da ya fito ya yarda da cire shi daga kan kujerar da shugaban kasar ya yi a ranar asabar ne dai shugaba ashraf gani ya bayyana naɗin sabon gwamnoni na wasu larduna biyar ciki har da na samangan da ke arewacin kasar a wani bangare na yunkurin inganta mulki a sassan kasar sai dai kuma abdulkarim keda wanda ya yi shekara guda a kan kujerar gwamnan lardin ta samangan ya da kuma yin watsi da sukar da shi saukar da shi da shugaban ƙasa ya yi yana ma cewa ba za ta sabu ba ya ce ya yi allah wadda da wannan shawara ta rashin adalci wanda ta saba wa abin da mutanen samangan ke so gwamnatin ƙasar da ta naɗa abdullatif ibrahim ne a matsayin sabon wannan lardi da ke arewacin afghanistan abdullatif tsohon ɗan jam'iyyar hezbollah islam ce ta tsohon shugaban 'yan kishin islama gulbadin haimaktai ɗan ƙabilar pashtun da ke wa taron manema labarai jawabi na ce bai yarda da cewa an tuɓe shi ba Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. manoma albasa a jamhuriyar niger sun bayyana matsaloli da suke fuskanta wurin gudanar da aikinsu tare da yin kira ga hukumomi su kawo musu dauki domin ci gaba ayyukan nasu manoman su yi wannan kiran ne a wurin taro da ƙungiyarsu ta shirya a jihar tawa ga dai haruna mamman bako da karin bayani a cikin wannan rahoto Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin shine magatakarren kungiyar ta amfo ta manoma albasa na jihar Tawa. Wannan taron mun shirya shi saboda mu ayyukan da mun kai bara, mu ayyukan da adda saura da ayyukan da ya kamata mu yi bana. Taro mun tsaida shi bisa ga su manoma albasa su kan kansu dabar su shirya kansu su tsara kansu su san abin da suka so su san inda za su bi dashi. don gwamnati da masu hannu da shi ne a shirye suke su karbi tsarin da sun ka kawo kamar tsarin aiki wanda ya kamata a basu hannu gwamnati za ta iya bada hannu. Sai dai manoman sun ce akwai ababen da ke hana ruwa gudu a cikin sha'anin tafiyar harkoki na noma albasa kamar yanda Ali Duka mataimakin shugaban kungiyar manoman albasa FIFO ta Madawa ya ce. Wannan kwantuwar an yi shi ya ɗauki lokaci amma har yanzu akwai ja'in ja bisa ga shigowa kwantuwar a zo a kawo albasa. Sannan na biyu muna da matsala abin da ya danganci wani bangare da ba su ɗauka bandar laviman shi ko bandar laviman kenan da an ka yi shi saboda a tantance albasa ta ina ce sannan kuma albasan nan buhu nawa an ka ɗauka manoman albasar sun kofa wajen ganin kamfanin nikon albasa ya kafu a wannan yankin na jamhuriyar Nijar bayan anniyar su ta yin haka da farko ta subule musu kuma turan da suka musu alkawali suka je kasar Senegal suka girka kamfanin maimakon su kafa shi a jihar Tawa akan haka waɗansu daga cikin mahalarta taron na madawa na jihar Tawa na manoma albasar sun yi furci kamar haka eh, Abdullahi Jallo su trako wannan izini wadda ya kamata ta yi gyaran albasa ta maida ta gari a sa ta cikin abin nan a saida ya zamanto ta harin haraka ba ta yi ba sai yanzu aka samu wata wani kamfani wanda ya ɗauki nauyin za shi ma kawo nashi ka'idodi bisa waɗannan nashi ka'idodi aka diba aka gani tunda ƙungiyoyi da waya akwai far social kinsu waɗanda abba su zuba ba kenan diya ta ɗoro musu waɗanda ba su zuba ba. Eh, suna na Muhammad Abubakar inda kuma president kin region na manoma albasa na ƙasa tawa. Aro abin da ya tsaisuwa bisa ga wanga zance dai na zancen sutura kuna da muka yi zuwa zancen izin na albasa. Eh, abun abin da mun ka tsaida bisa shi dai kwarin eh, dai na farko ya ta Senegal. To kuma akwai na biyu yanzu wanda ake son a kafa abin muna sa ran akwai wani za a yi. suna na Iso Maliki. na fito daga kwamunikin kalfu cikin departamentin tawa ni president na federation kishin kalfu abinda zan fara faɗi in ta yi can mu cikin departamentin matatawa Abin abinda zan ja hankalin mutane game da kamfanin nan na sautarako da an ce za a kafa nan kenan akwai 'yan kuɗaɗe da an ka tambaye jama'a su ne na 300 kudin da aka bada to waɗansu sun bada waɗansu ba su bada ba yanzu za mu ja hankalin mutane da Allah su cika wannan alkawali da an ka ɗauka mu ba da kasanmu da su tarakotar nema gare mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. To kafin mu ci gaba dai za mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. Dalla. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba. su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban kasar Najeriya. Makon jiya mun fara tattaunawa ne akan matsalar da ke akwai akan farashin dalar Amurka barkatai. Mun ci gaba da tattaunawar kamar haka. A Najeriya akwai kamfanonin indiyoyi da yawa da suke da suna da kamfanoni waje. Mm. Sai su ce ga kamfani za su kaya wurinsa. Mm. A ba su farin su je su sau amma daga kamfaninsu ne. so kudin kamar ya zo na hannunsu yes haka so shi yasa nake gaya maka oh, ita wannan department uh, wannan bangare na babban bankin tarayya yeah. dole duk kamar 'yan abubuwa ka san wato da wanda yake so ya ya yi cuta ko ya yi sata kullum suna neman hanyoyi sabbin hanyoyi yadda za su bijire ko kuma in ce za su obasmatin in duk dabarun gwamnati su ma gwamnati ya kamata kada su zauna dole su ma su nemo sabbin hanyoyi da ra su kama waɗannan mutane kuma ba abu ne da yake buƙatan wani sabon abun nan ba tunda akwai structure in ma'ana me structure akwai tsare-tsare tsare-tsaren nan akwai dokokin nan akwai cbn act wato doka da ta yi ita bankin bankin duk waɗannan abubuwan yana ciki akwai bofia uh, bank and other financial acts uh, yeah, bofia kenan akwai wannan dokoki duk tunda an ba ku dama ga dokokin da ya kamata ku bi kuma kuna da mutanen nan na aikin nan kamar da na gaya maka kowane bangare na Najeriya akwai babban bankin tarayya akwai CBN branch a wannan jiha saboda haka kuma akwai wannan department banking supervision department saboda haka kamata ya yi su aikin su in mutane ba su aikin su kada kasance officers ma'aikata wannan babban banki sai dai su zo a'a a je mitin ko a zo a zo na ofis daga safe yamma a tashi a'a ya kamata duk wanda yake aiki in aikinka ne fita duba waɗannan abubuwan ya kasance ana fita in director kuma akwai director wannan bankin supervision din idan shi ma ba zai iya aikin shi ba a canza shi saboda haka haka ma har zuwa kan shi kan shi babban shi mai girma gwamnan central bank uh, na ji ka kuma rarri suna jin ka amma akwai farashi ɗaya har wajen hudu haka ne wata hanya kaga za a bi haɗa farashi na zama ɗaya don ba su zama ɗaya ba mm. gidan da za koma kaga na ɗaya idan ana so a haɗa shi ya dawo ɗaya mm. abu biyu na farko akwai hanya biyu da za a yi haka yes a yau haka za a iya haɗa shi ya dawo ɗaya amma me zai kasance dala bara waɗannan masu janin concern na business masu uh, abin da za su je yi na tallafa tattalin arzikin ƙasa eh, tsakani da Allah za su za su siyo abubuwan da za su taimaka ƙasa za su sha wahala na ɗaya kenan saboda za a iya yin za a iya collapsing duka waɗannan rates ɗin duk waɗannan farashin ya dawo ɗaya amma zai yi tsada dalan za ta zo kusa da saboda darajar naira nan za ta zo eh, dala nan za ta zo kusa da ala misali naira zuwa ɗari uku da sattin ko sattin da wani abu yanzu eh, a black market a kasuwar bayan fage tana 365 to shi ne ke ga maka yanzu in har kana so yi collapses sai dai in kowa zai siya a banki yanzu kamar mai tafiya a banki zuwa yawo ko abun nan yana samunta a banki pta da bta ana sai da ita 360 saboda haka sai dai a zo ta wuraren nan haka amma kaga masu siyan mashin wanda za su tallafa da ba za su same in aka ce guda ɗaya dan ba zai yiwu ba a bawa masu yawo wanda za su je yawon yawon eh, mai ake cewa shakatawa kuma a sayar musu da abu don ana ai ana mitigating ne ana fitowa daga foreign reserve ne a ɗan cushioning in effect in wannan so ba zai yi ba kaga sai dai a sayar da ita a tsadanta in kana so ta dawo ɗaya ko kuma ɗaya hanyar da ban gaya ma ba shine sai dai mu tashi gaba ɗaya 'yan ƙasar Najeriya mu koma mu bi economic and growth and recovery plan na wannan gwamnati. Shi ne waɗanda za su koma gona eh, a koma gona a koma gona ya kasance Najeriya muna yin muna fitar da abubuwa fiye da mai ya kasance muna sayar da shinkafa wa wasu ƙasashe muna karɓan dala da ita muna sai da masara muna karɓan dala da ita muna sai da koko muna karɓan dala da ita yanzu yanzu kuma muna fitar a ce muna yin mashin moto dole ne mu shigo da abubuwa daga waje kamar na me kamar wane ba dole akwai abubuwan shi yasa ai ita banki in ka duba da ministry of finance da ministry na kuɗi wato ita ministry na kuɗi da kuma ita cbn sun ba da abubuwan da ba dole bane sai an shigo da su shi yasa suka ce ko ka zo ma ka ce kana son a baka wato farashin gwamnati a dala da wannan bara a baka ba akwai abubuwa saboda ana yin su a Najeriya amma akwai abubuwan da dole sai an so a waje kamar mashin yanzu kamar gona aikin gonan nan da muke so mu yi muna so go aikin gona ya haɓaka ko ba haka ba eh, wannan daban yake a bari dai ka mun tambaya ai kamar haɓaka aikin gona eh. yau in kana so ka yi mechanized farming eh. ba zai yiwu ba in baka da tractor ba zai yiwu ba in baka da akwai injinoni engines da ake bukata ba zai yiwu ba in ba ka da abuna na mills mills da za ka sarrafa shinkafa yanzu ka je kasar kebi jihar kebi za ka ga yadda aka sa mills sabbin mills babu shi a najeriya ai eh. to waɗanda suka kirkiro mashin tractor suka kirkiro motoci mm. wasan su ba da kan suka so mai yi mm. ba kyau ba kyau din har suka kware wannan hakan kamar kasar japan scrap ta so masaya a nan kasar mm. ta je tana bincike tana dudubawa mm. mm. a Najeriya muna da mutane da suka iya buga kwano hada kwano nan hada kwano nan su yi su kirkiro abubuwa da su abin da ba su samu ba tallafi goyon bayan gwamnati shine ba su da shi yanzu har gobe muna fita waje muna mm. sawo kai abin da za su iya sarrafawa cikin gida da kansu ban ki ba haka ban ki haka ba akwai kuma abin al'adun na gargajiya Mm. masu tasa mm. masu yin manya-manyan tukwanen gini a mm. tukwanen dafa tuwo iyayenmu na da ai a cikin gida aka yi su waɗannan wannan fasahar me ya faru da ita to ban kina ka ba fa amma bari in gama wani abu ai ba wai lokaci ɗaya ba ne komai ya dawo haka ko ba gaskiya ba ne yawwa komai bacin abubuwan ya daɗe da ɓaci ko ba a wannan gwamnatin bane abubuwan suka ɓaci abin amsa kilayi tun da daɗewa kuma abin da kake magana yanzu lokaci ɗaya a fara yin a Najeriya yin tirakta ko waɗannan duk mashishashinan da ake bukata wurin yin wurin masana'antu a masana'antun da za su tallafa ko su tado da tattalin arzikin Najeriya yanzu a koma a yi su a cikin ƙasa Najeriya kai kasa abu ne da zai yi wuyan faruwa a yanzu to amma eh, saboda gwamnati ana kokari saboda gwamnati ta san baramu baramu gwamnati barata duk shine na gaya maka economic growth and recovery plan in ka je ka duba wannan yana da yawa duk waɗannan abubuwa da kake magana yana ciki amma gwamnati barata ba ta yi folding hannunta haka ba ta ce ah, tun da yanzu bara mu iya yin waɗannan abubuwan da kanmu ba kuma bara mu ba wa mutane dama yadda za su je su siyo abubuwan da za su taimaka a yi waɗannan abubuwan ba dole gwamnati za ta sa plan akwai abu da yake kira short term medium term and long term plan so a short term yanzu za a samu kuɗi uh, farashi mai rahusa wanda za a ba wa mutane uh, dalar amurka wanda za su iya zuwa wanda suke da uh, yaƙini mai kyau da cewa za su je su siyo abubuwa ne domin su zo su su tallafa masana'antun da ke ƙasa waɗanda shi kuma tallafa masana'antun nan zai ta jawo ta da tattalin arzikin ƙasa kaga ɗaya kenan mm. sannan na biyu medium term da long term plan in kana buƙatar ma wasu abubuwa kamma ka kawo irin maganan ko za ka iya yin wannan abin ko ba za ka iya ba akwai wutar lantarki ishu na wutar lantarki sai an samu wutar lantarki a Najeriya kan wani masana'anta mm, kan masana'antu su bunƙasa domin kamar yin tarakta ko yin moto ko mashin ba ka da wutar lantarki akwai matsala a kai ba ka da hanyoyi waɗanda za ka dinga shi in ma ka gama gina masana'antar za ka fitar da abin da ka sarrafa zuwa kasuwa ko zuwa inda za ka fitar da shi wasu ƙasashe wato zuwa port ka gane ko kuma boda shi ma matsala ne in har ba kai ba saboda haka bi da bi ne dole mu sarrafa mu inganta infrastructures mu irin su hanyoyi jirgin ƙasa hanyar jirgin ƙasa wutan lantarki sannan har ma ita kanta ma education wato ilimi dole mu bunƙasa iliminmu saboda in ba capacity injiniyoyi nawa muke da su waɗanda za su iya waɗannan abubuwan da kake faɗa sun gudu sun tafi ƙasar amurka sun tafi ƙasar birtaniya sun tafi ƙasar jamus eh. saboda haka duk sai mun ƙara sai mun kome sai an fara shi daga farko ne so saboda haka amma gwamnati ta gane haka ta fahimci haka ta san dole za a yi wannan amma a long time a nan gaba amma a yanzu a yanzu dole mu kawo yadda za mu iya sarrafa rayuwan a hankali a hankali a ƙara jawo tattalin martabar tattalin arzikin ƙasan ya dawo shi yasa kaga aka samu waɗannan farashin dala daban-daban to malam barista jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin A madadin bakon namu Barisa Aliyu Abdullahi na fadar shugaban kasar Najeriya da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To madalla gaida Malam Salu Garba da bakunsa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sharhin jaridun Najeriya. hukumar 'yan sandan najeriya za ta kara tura rundunonin 'yan sanda guda uku jihar zamfara wannan na ɗaya daga cikin sharhin labaran jaridar the nation a cewar jaridar ta the nation babban speto janar 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya ba da tabbacin cewa rundunarsa za ta tura ƙarin rundunoni har guda uku na 'yan sandan najeriya domin sa ido da kuma tabbatar da tsaro a jihar zamfara sakamakon hare-hare na 'yan ta'adda da aka kai jihar ta zamfara a makon da ya gabata har-haren da kuma a sanadiyar mutuwar akalla mutane 40 a karamar hukumar zurmi tinubu ya gana da saraki kwankwaso tambuwal da kuma wamako wannan shine daya daga cikin sharhin jaridar disney wanda ke cewa sanata ahmed bola tinubu daya daga cikin jiga-jigan jam'iyyar apc da shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗorawa alhakin ganawa da kuma sasanta 'ya'yan jam'iyyar apc da ke fada da juna cewa ya gana da wasu jigajigan 'ya'yan jam'iyyar da suka hada da shugaban majalisar da dattijai bukola saraki da tsohon gwamnan jihar kano kwankwaso da kuma tsohon gwamnan jihar sokoto aliyu dawo mako da kuma gwamna mai ci yanzu a jihar ta sokoto aminu tambuwal duk dai a kokarin da jam'iyyar take na ganin ta a ɗinke barakar da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar kafin zaɓen da za a gudanar a shekara mai zuwa sai jaridar leadership inda ɗaya daga cikin labaran jaridan ke cewa babban hafsan sojojin najeriya lieutenant general tukur buratai ya umarci dakarun sojan najeriya da su damko shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau da yanzu aka ake neman shi ruwa a jallo babban hafsan sojin na najeriya da ya ba da wannan umarni ne a lokacin da ya kai ziyarar rangadi a camp zero wato sharkwatan kungiyar 'yan boko haram da ke dajin sambisa a wani na mataki da ke tabbatar da arcewan da shugaban kungiyar ta boko haram aka ce ya yi a ƙarshe sai jaridar da Vangard ɗaya daga cikin labaran jaridar na cewa rundunar 'yan sandan filayen jiragen saman najeriya ta damƙe wani mutum da ake zargin ya sace kusan naira miliyan ɗaya a cikin jirgin airpeas da ke kan hanyar abuja zuwa lagos a ranar lahadin nan a cewar rundunar 'yan sandan je wanda ake zargin yana zaune ne a birnin fatakwal na jihar jihar rivers kuma ya sace waɗannan kuɗaɗe ne a jakukunan fasinjojin da ke cikin wannan jirgi na airpeace da ya tashi daga filin jirgin saman birnin abuja zuwa babban filin jirgin saman na kasa da kasa da ke nan lagos sata a cikin jiragen saman najeriya dai na ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka fasinjojin jiragen saman ke fuskanta a najeriya da wannan labari ne kuma muke kammala sharhin jaridan na wannan safiya baban ya jifirin murai amurka daga lagos To madalla ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum murya Amurka. Mai magana Umar Musa Lemo, karamar sandamu jihar Katsina, tarayyar Najeriya. Ina so in ba da ra'ayina a game da kokarin da gwamnoni suke yi na samar da 'yan sanda jiha gaskiyar magana wannan yasin na jiya ba zama alheri ga mutanen najeriya musamman talakawa ba idan aka duba yadda gwamnoni suke amfani da 'yan sanda na jiha ba eh, na ƙasa ma balle aka ce an yi na jiha assalamu alaikum sashen hausa nan duniya a maka boa na mai godiya na ga ma'aikatan ku dangane da wannan shiri da kuke na ciki da gaskiya ina saka muku da alkhairi sunan ayyuka da kuke Allah ya saka muku da alkhairi suna na ya zuwa da ta ne ƙaramar hukumar Bursari. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar Iran tana dab da samun makamin nukiliya. Firaministan wanda ke fuskantar matsin lamba game da tuhumar cin hanci da rashawa yana magana ne jiya Lahadi a wajen taron da a gudanar game da taron tsaro a munich na kasar jamus ya soki kasar ta iran da zamewa barazana ga na ganin ta shafe kasar ta isra'ila daga doron kasa ya ce yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da iran ta ba ta sukunin fara aikewa wato kerawa da tara makaman nukiliya da za ta yi cimma wannan shekaru goma masu zuwa to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka da kuma Siri da ya shirya ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Craig Burns, baba ya kuma ke sallama da ku sai an jima. Assalamu alaikum.